الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على سبيل الله الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البرية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محجدا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام بهم اقتداء ووجدا وسلم إلى من العرش تسليما عديدا مديدا هم به أحرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يوم مسلمي بركم بتسادوا أجي وانا يمتي ناقوم قوة رمضان هجرا من الله صلى الله عليه وسلم دقمت سوى مدينة شكرا دقودا لتبيه دقودا da arba'in da uku wanda ya daidai da sha daya ga watan hudu miladiya annabi isa alaihi salam shekara dubu biyu da ashirin da biyu da fatan yan uwa musulmi ba mu manta ba cikin hukuncin allah yau ma gashi mun sake dawowa cikin wannan masallaci da yake cikin wannan unguwa ta kai goma a cikin garin abuja ba don komai ba sai don gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka saba muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka da fatan yin wa musulmi ba mu manta ba muna cikin suratul tagabun wanda jiya mun karanta aya ta bakwai ko wanda kuma ina ganin a kanta muka tsaya saboda lokaci ba mu iya samu mun ci gaba ba yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba amma kafin nan ga tambayoyi kamar haka wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya baka malam alheri shin hotel din hotel hotel din nan na da haƙƙi akan mu na makwabtaka ya kamata a yi amfani da sifika a sallan dare da kuma karatun safe da muke yi bayan sallar asubahi tambayar da yake yi hotel din da yake nan kusa yana da haƙƙi akan masallaci saboda akwai baki da suke zuwa watakila suna kwance za a yi amfani da spika spika kuma za ta iya damun su watakila suna bacci da makamancansu eh akwai haƙƙi a kai haƙƙi duk abinda da ka san za ka iya cutar da makocinka to ka yi ƙoƙari ka ka guje ma wannan abu ina fata muna fahimta idan haka a yi kokari a kiyaye idan za a sanya speaker in tana yin kara sosai to sai a rage dan daidai ta inda waɗanda suke dan premises din dan kaɗan za su dinga iya ji amma a buɗe ta sosai ta inda watakila wani bai da lafiya yana kwance ko kuma wani ya zo a gaje in za a sanya amsakuwa za ta iya damun shi ba zai iya yin bacci ba to a yi kokari a kiyaye din a dinga ragewar shi zai fi domin idan an ce za a kashe gaba ɗaya to mutane kuma waɗansu ba za su je sallar ba ko kuma waɗansu suna waje karatun da ake yi ba za su amfani da shi ba to sai a yi ƙoƙari kawai a kiyaye haka wannan ya ce matana ni ne da matana muna zaune tsawon shekara shekaru ba mu samu karuwa ba sai na yi adoptin ɗin yarinya har girman ta to malam idan na rasu za ta ci gado na ba za ta ci gadon ka ba ba za ta ci gado ba sai dai idan akwai dalili babu wanda zai ci gadon ka a cikin yan uwanka to a nan sai ta gaje ka babu kowa domin Allah ya ka hukunta wani kowa na shi ya tsari sai shi kadai to akan dauki gadon shi ne a kai baitul mali baitul mali na al'umma musulmi to amma idan wannan yarinyar tana nan idan akwai shugaban al'ummar musulmi a wannan lokacin za a iya daukan wani abu a bata amma ba lallai sai duka ba akan yi mata alheri amma idan kana da yan uwa to abinda za ka yi sai ka yi kokari ka mata alheri tun kana da ranka wataƙila ka ware wani abu ka ce to wannan naka ne ka bata to kaga idan ka rasu ma babu maganar rigima a ciki kuma idan ma ku boye ba ku faɗa mata ba to ke ku faɗa mata ke fa ba ƴan mu bace domin ta sani domin idan ta zo ta kai ƙara wajen alkali to sai a ta rigima ita ba ta yadda ba an tauye mata haƙƙin mahaifinta to a wannan lokacin sai ta zamo ta shiga cikin damuwa matuƙa sai ta rasa inda za ta sanya kanta saboda sai a ƙarshe kuka faɗa mata cewa ku ne ku ba ku ne iyayenta ba ko kuma ma sai lokacin da ka bar duniya aka faɗa mata to sai ta shiga cikin damuwa kamata yi tun tana da ranka ka fada mata cewa ba ni na aike ki ba amma mun rike ki a matsayin ɗaya duk wani abu da za a iya mata na entertainment din da za a iya mata na alheri sai a mata kafin watakila a ce Allah ya karɓi rayuwarta wani ya ce da Allah malam matata za ta iya kira na babana ta ce ma baba a kai za ta ce ma baba kai ka aife ta mutane suna da rigima wallai. haka kawai ga sunaye nan masu daɗi da in kana so a kira ka a ce masa hobbi ko a ce maka honey ko a ce maka jalin ko a ce maka mai gida malami ne a ce aka rama kalla kun honorable ne honorable excellency duk shi nan amma sai an ce maka baba ɗayanka ka ce maka baba amma ita ce ta kira ka da suna wanda yake mai daji domin ba kai ka yake ta ba Allah ya gafarta mana mala ya ce malam yaya hukuncin mutum ya sha taba ya shiga masallaci shin za a masa hukuncin tafarnuwa eh kwarai kuwa in har zai cutar da mutane ta hukuncin tafarnuwa ya hau kai hadisi cikin suna na ibn maja 2341 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la darara wa la dirar babu cuta babu cutarwa kar ka kuskura ka cutar da mutane domin idan ka cutar da su za a tambaye ka ran tashin alkiyama Allah madaukin sake gafarta mana Ah, ina ganin insha Allah ta'ala tabbiyoyi sun kare sai dai akwai ɗaya daga cikin yan uwa da ake tare da shi da Allah madaukin sarki ya hukunta wannan tirin da aka tare mutane aka sanya bom akwai iyalinsa a ciki ya ce a sanya shi a cikin addu'a Allah subhanahu ta'ala miki ruku ya fito da su lafiya Allah matsakin sarki ya sanya ko kuma ba za a bayar ba domin wa ma zalika ala Allah bi wannan ba komai bane a wajen Allah sai Allah ya fito da ita babu wahala babu komai duk wanda wadanda aka aka aka kama su da musulmai da kiristoci muna addu'a Allah ya fito da su lafiya Allah ya raba su da da waɗannan miyagun mutane kuma Allah ya shiga tsakaninmu da wadannan mutane to bismillah malam idan muka fara بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله زعم الذين فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون قبير وبنجد تعالى يكتوى فآمنوا بالله ورسوله آية تتكوث كنائكو فآمنوا بالله ورسوله ألا تكوي إيماني دا ألا ورسوله دا كما من دونتا والنور الذي أنزلنا لكم حجا دمك السلطان والله بما تعملون خبير ألا مضوكين سركي أكان أبن لكي أيكتا خبير بباد الأباد نعم أبيني تعالى كما دمك فداجيا فآمنوا فاء فصيحة تفصح عن شرط مقدر فآمنوا بالله ورسوله bayan Allah subhanahu wataala ya bujiro mana da maganar yadda yake an kafirce an kiyarda cewa shine Allah an kafirce wa annabawa an kiyarda su ne manzanni na Allah sannan kuma an kafirce ma tashin alkiyama to sai Allah ce to fa aminu billahi wa rasulihi anan Allah yana magana da mushrikai gaba ɗaya ku taho fa aminu billahi wa rasuli. ku yi imani da Allah da kuma manzansa ina fata mana fahimta sai ce wan nuri alladhi anzalna da hakkan nan da muka saukar shine alqur'ani ku yi imani da nassin alqur'ani idan mutum bai imani da alkur'ani ba to tamkar kamar bai imani da Allah bane wanda bai imani da Allah ba kuma tamkar kamar bai imani da manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam shi sa Allah ke fa'aminu billahi wa rasulihi me yasa yace wan nuri allazi anzalna da haccen nan da muka saukar malamai suka ce shi alkur'ani shi ma ya shiga cikin jerin abin da ake so a yi imani da su saboda ne wan Ladi alladhi anzalna shi hasken da muka saukar shi ya shiga cikin jerin ayi imani da Allah da kuma manzansa shi ma ya shiga cikin fiyazu fa'u tafri' ya shiga cikin fa'u tafri' din nan da aka ce fa dalili shine shi ma alqur'anin a baya da Allah madaukin sarki yace zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله أشم ما سنكرية القرآن تشيسا نما الله ينبشى القرآن إنا فتمنى فهمتها فاء التفريع إتولنا فاء التفريع أكتي فآمنوا تو الله مطلقين سركي ya dunkule maganar hadda shi alkur'ani saboda a baya shi ma ɗin an ƙarye shi ina fata mana fahimta shi sa Allah subhanahu ta'ala yake cewa fa aminu billahi wa rasulihi sai ce wal nuri alladhi anzalna da hasken nan da muka saukar da shi shine alqur'ani Allah anan ya siffanta alqur'ani da haske me yasa aka kira shi haske li'annahu nurun yuhtada bihi min adh-dhulumati yuhtada bihi min dhulmati adh-dhalal haske ne wanda ake haskawa da shi daga cikin dukkai duhu irin na to sai mutum ya ga haske ta inda zai ga inda shirya take sai ya je dauki shirya tasa sai kuma ya samu shirya sai ya samu aljannar Allah shi sa Allah ce wan nuri allazi anzalna idan mutum bai yi imanin ba to hukuncin Allah zai iya hawa kan shi na ba. ka duba littafin al-hasanatu was-sayyi'a Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah cikin wannan littafin shafi na 161 yake cewa al-qur'an yubayyin fi ghairi mawdi' al yana magana a gurare ba waje daya ba anna allah lam yahlik ahadan allah baya taba halakar da wani wa lam yu'adhib ahadan kuma allah baya albatar da wani illa bi dhanbi sai da zunubi sai kai laifi tuna to da allah yace ayi imani da shi ayi imani da manzon allah sallallahu alaihi wasallam da al-qur'ani a shekinan idan ba ayi imani ba to sai a zaftar kenan shi sa a karshen aya ce wallahu bima da khabir wannan tabyinun li jumlati fa aminu billahi wa rasulihi kenan ma'ana abin da ya biyo baya da Allah ya ce fa aminu sai ce wallahu bima da khabir akan abin da kuke aikata Allah mai bada labari ashe kenan idan har aka saba ba ai imanin ba ba a yi imani da shi Allah ba ba a yi imani da shi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba a yi imani da alqur'ani ba to hukuma za ta biyo baya shi sa ce fa aminu billahi wa rasuli malamai suka ce to tunda tabyinu lil jumlati wallahu bima ta'maluna khabir ne to ashe kenan yabtabi ayat tana hukunta cewa kenan yabtabi wa'adan tana hukunta alkawari na aljanna in amanu idan sun imani wa taktabi wa'idan in lam yu'minu sannan aya kuma tana hukunta akan akwai azaba akan idan ba su imani ba su suwa su waɗannan mushrikai waɗanda suke lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata mana fahimta shi sa Allah madaukin sarki yake cewa fa aminu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzalna anan Allah ya kira shi an-nur haske Hakanan a cikin suratul an-nisa aya ta 174 ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina mun saukar muku da haske wanda yake mabayyani hasken alqur'ani a bayyane yake Allah ya siffanta shi da cewa haske ne wanda yake mabayyani ina fatan mana fahimta haka nan cikin suratul ma'ida Allah ya siffanta littafin injila da at-taura inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur duk da tattafan Allah suna da haske saboda haske ne da zai nuna wa dan adam inda zai fahimci addinin Allah ina fata muna fahimtar wannan alqur'ani haske ne hakanan a cikin suratul shura aya ta 52 ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina ubangiji ta'ala yake cewa ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran sai dai shi alqur'ani mun sanya shi haske ne nahdi bihi man nasha'u min ibadina mana shiryar da wanda muka so a cikin bayin da Allah Allah na daga ciki haske ne shi alqur'ani shi sa abdullahi bin mas'ud in ka duba littafin musannaf ne ibnu abi shayba a 30642 da kuma 43 yake cewa alaikum bi shifa'ai ku lizinci abubuwan waraka guda biyu alaikum bi shifa'ai al'asalu wal qur'an ku riki zuma magani ce wal qur'an da kuma al qur'an shi zuma shifa'un min kulli da'in waraka ne daga dukkan wani cuta amma alquran shifa'un lima fi sudur kaga ya daidai da fadin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul isra wa nunzilu min alqurani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimin illa khasara shi alqurani waraka ce Allah ya kawo mana waraka a kusa da mu ga waraka dab da mu amma waɗansu sun riga sun kau da kansu lallai ashe kenan idan mutum ya yi riko da wannan waraka shi alkur'ani mai girma ya gama yin nasara duniya da rayuwa ina fata mana fahimta shi sa Allah madaukin sarki ce fa aminu billahi wa rasulihi ku imani da shi Allah wa rasulihi ashe kenan idan an yi imanin nan maganar musu da kuke akan tashin alkiyama ta kauce tunda Allah madaukin sarki ya tabbatar da cewa za a yi tashin alkiyama ina fata muna fahimta ah suratul mu'minun ayata 115 afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un shin zato kuke annama khalaqnakum abathan man halice ku da watani wa annakum ilayna la ba gare mu za ku dawo ba fata'ala allahul malikul haqq ku yadda allah shi ta gaine ya za ku yi kudin ga hada shi da abokan tarayya ka duba cikin suratul araf ayata 191 da da biyu. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa eh, yake cewa yake cewa yushrikuna wa hum yukhlaqun suna yin shirka kuma ashe an halice su alhalin ku halitta ku akai ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ولا يستطيعون لهم نصرا بذات إيا بي وكنس ولكي مكوبا ولا أنفسهم ينصرون سو كنس كما كان بذات كبتي كنس با كما باب وندي إيا إيا سوى ذي كامس كي مكوبا شي قنتي جدو يا شفا إيكي يد أكسو وند بذي إيا واتنش أفادين كومي با فدوبة تكين cikin suratul furqan aya ta uku wattakhadhu min duni alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun ubangiji ta'ala yake cewa sun dauki sun wani abin bauta koma bayan Allah wanda ba zai iya yin halitta ba alhalin su halittarsa akai wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an ba za su iya mallaka wa kansu wani abun cuta ko wani abun amfani ba to ya za ku yi kuje ku riƙe irin waɗannan abubuwa waɗanda ba za su iya taimakon ku da komai ba ku yadda kowaye a duniya hatta shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bauta ta mai ake yi ba a'a imani za a yi da shi a matsayin cikamakin annabawa wanda Allah ya aiko shi a matsayin annabi domin shi kanshi baya iya amfanar da kanshi da wani abu sai da ikon Allah kwarai suratul a'raf aya ta 188 قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما sha Allah. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير مبشر لقوم يؤمنون ubangiji ta ala yake cewa ka faɗa musu mana wadda kuntu a alamar gaiba inda na san gaibi da taksartu min alkhairi da na ta yawaita yin aikin alheri wa ma masaniya su babu wani abu abun mummuna ko wani abun cuta da zai shafi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma mun ga abubuwa da dama ai da sun faru da shi a yakin uhudu har jefa shi rami a kai ga abubuwa nan iri-iri sun faru gidan shi a zauna ba a ci abinci ba duka waɗannan abubuwa da hukuncin Allah haka Allah ya ga dama amma inda mutum shi yake zaba wa kansa zai bar gidan shi na sha-na-sha komai da yake so zai samu don kusan cewa shi Allah shi ne ake bautata mai shi kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bin sa ake kuma san shi ake bin abin da ya zo da shi ake Shi ne Allah ya ce fa aminu billahi wa rasulihi sai ce wan nuri alladhi anzalna da hasken nan da muka saukar in inji Allah dole ne ayi imani da shi sai Allah ce wallahu mata bima na khabir shi Allah akan abin da kuke aikata khabirun bi ba da labari don ku sani cewa da aka ce ku yi imani idan har mutum bai yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba kai ko ka yi imanin ma imani yakan tsufa ka duba hadisin cikin sayar da jami'in dubu ɗaya ɗari biyar da 1590 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawba imani yakan tsufa yakan tsufa a jikin ɗan adam kamar yadda kaya yake tsufa fas'alullaha an yujaddida imanakum ku dinga roƙon Allah ya dinga sabanta muku imani sabanta imani shine kullun duk inda ake aikin Allah kana wajen karatun alkur'ani mai girma kai ne zuwa masallaci sauraron karatu kai ne yin sadaka kai ne wajen a ganka wajen aikin alheri amma idan mutum ana tsuntan shi a gidan giya wajen faki a can a gan shi duk wani wajen lalacewa ana samun shi a wajen to imanin yazidu raguwa yake domin shi yazidu bi ta'at yana karuwa ne da aiki na alheri da ake yi wa yanqusu bil ma'siyah sannan kuma yana raguwa ne saboda sabawa Allah da ake sai mutum ya wayi gari bai da imanin komai wanda ya musulunta ma ya fi shi sabon ya fi shi imani A kenan an yi asara kenan ku yi imani da Allah sannan a yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yadda da duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan ya daga cikin alamar kai imani da shi kenan suratul hashr aya ta bakwai wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da manzo ya zo muku da shi fakhuduhu to ku rike shi wa ma nahakum anhu duk abin da ya hane ku akan sa fantahu to ku hannu idan har mutum ba zai hannu akan abin da Allah ko abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ba to wannan alamar imaninsa akwai saki ina fatan mana fahimta yana daga cikin imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya yi imani da cewa idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da abu ya karfa idan ma baka yi ba wallahi hatta duwatsu duwatsu kansu sun shaida shi annabin Allah hadisi ya tabbatar cikin sunan na tirmidhi 3600 3626 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Ali bin Abi Talib yake bada labari yake cewa kuntu bi makka na kasance a garin makka tun kafin a yi hijira a koma garin madina kenan yace na kasance a cikin garin madina yace wallahi fa mastaqbaltu yace ba mu taba fuskanta ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hajaran dutse wala shagar ko bishiya illa qalu ba face sun ce assalamu alayka ya rasulullah amincin Allah ya tabbata a gare ta dutse yana ma manzon Allah sallama dutse ya tabbatar da cewa annabin Allah ne ko bai tabbatar ba ya tabbatar a shekenan mutum kai ma ka tabbatar domin ka zauna lafiya shi sa Allah subhanahu wataala ce fa aminu billahi wa rasulihi sai ce wan nuri alladhi anzalna da hasken nan da muka saukar da shi inji Allah yin imaninka da shi alqur'ani wannan shi yake nuna cewa ka yi imani da dukkan sauran da ta tafa ina fata mana fahimta shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ce wallahu bima ta'maluna khabir shi Allah subhanahu wa ta'ala akan abin da kuke aikata khabirun bai bada labari duk abin da kai haka za a buturo maka da shi a gaban karanta shi har kiyama ka yi imanin Allah ya sani ba ka yi imanin ba ma duka Allah ya sani nan khabir siffa ce ta Allah ya kamata a ce mutum duk sunayen Allah yakan iya sanin ma'anansu kuma yakan yi amfani da su yayin da yake yin addu'a ko kuma yake yin ibada ko yake roƙon Allah ibn qayyim al-jawziyya a cikin al-jawab al-kafi shafi na 99 yake cewa man arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu Allah la mahala duk wanda ya san Allah da sunayensa da siffofin shi da ayyukansa to Allah zai so shi babu makawa Allah zai so shi ina fata muna fahimta babu makawa Allah zai so ka saboda ka san Allah da sunayen shi da siffofin shi kuma idan ka san Allah kamata yayi ya zama kana yin aiki da sanin Allah da kai ina fata mana fahimta amma ka san Allah amma baka amfani da baka baka baka kiran shi baka yin abin da Allah subhanahu wataala ya ce kai ashe mutum yayi asara kira? ina fata mana fahimta Ar-Rabi' bin Anas in ka dubi littafin Madarij as-Salikin mujalladi na biyu shafi na 163 yace alamatu hubbillahi kasratu zikri alamat san Allah shine yawaita ambatan Allah fa innaka la tuhibbu shay'an illa aktharta min dhikrihi ba za ka taba san abu ba face sai ka yawaita ambatan wannan abu ashe kenan idan mutum yana san abu zai dinga yawaita fadan wannan abu ina fata mana fahimta za ka dinga yawaita fada mutum zai dinka yawaita faɗan irin waɗannan abubuwa fa aminu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir Allah ya kira su su waɗannan mushirikai akan su yi imani don ku sani cewa idan ahlul kitabi yayin imani ahlul kitab idan ahlul kitabi yayin imani to shi za a bashi lada linki biyu ne hadisin abdullahi bin qais wani na cikin sahih bukhari hadisi na 97 hadisin ya kara tabbata cikin sahih bukhari 2544 2545 2551 hadisin ya tabbata 3011 hadisin ya kara tabbata 3446 hadisin ya kara tabbata cikin sahih bukhari 2583 hadisin ya tabbata a cikin sahih muslim 154 hadisin ya tabbata cikin sunan abi dawud 2053 hadisin ya tabbata a cikin at-tirmidhi 1116 hadisin ya tabbata cikin sunan nasa'i hadisi na 2544 45 hadisin ya kara tabbata a cikin littafin muwatta na imam malik 2809 hadisin ya kara tabbata cikin sunan na ibnu majah 1956 hadisin ya tabbata a cikin sunan al-jarimi 2290 hadisin ya tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal 19800 da hudu. dubu sha tara da ɗari takwas da hamsin da shida dubu sha tara da ɗari takwas da saba'in dubu sha tara da ɗari bakwai da goma sha biyu dubu sha tara da ɗari bakwai da ashirin da bakwai ya ƙara tabbata a cikin shawahi cikin na dubu biyu da ɗari biyar da hamsin da ɗaya ya ƙara tabbata a cikin dubu ɗaya da ɗari shida da sittin da hudu ya ƙara tabbata dubu ɗaya da ɗari shida da sittin da shida ya ƙara tabbata a cikin littafin sunan na a da muwatta na imam malik 2809 hadisin ya ƙara tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal hadisi na 4706 hadisin ya ƙara tabbata 7574 hadisin ya ƙara tabbata 6273 ya ƙara tabbata 9268 9350 9840 9992 2234 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salakun lahum ajran mutum uku suna da lada guda biyu rajulun min ahli alkitab mutumin da yake cikin ahli alkitab cikin yahudu da nasara ke amana bi nabihi yayi imani da annabinsa wa amana bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana da lada lada guda biyu ladan yayi imani da annabinsa ladan kuma yanzu ya juya ya fahimci gaskiya ya yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi ashe kenan imanin da ake kiran su yi ashe imani ne da ake neman a Basu ladan da zai amfani su duniya da lahira fa aminu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzalna da hakkan nan da muka sauka shine alqur'ani kalman an-nur haske Allah ya siffanta alqur'ani da cewa haske ina fata muna fahimta idan kuka duba cin alkur'ani mai girma alkur'ani yana da sunaye amma annur siffa ce ta alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala iya da siffofi ina fata muna fahimta ƙur'ani kuma ya yi musharaka da waɗannan siffofin Allah yana da suna yana da siffofi wanda manzanni a rusul sun yi musharaka da Allah ma'ana sun yi tarayya su ma suna da irin waɗannan siffofin to inda ya yi musharaka da Allah subhanahu wa ta'ala wajen siffa shi guri shida ne cin alqur'ani da girma ina fata mana fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta alqur'ani mai girma da suna cewa almuhaimin mai ganewa ina fata mana fahimta وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه سورة المائدة آية 40 دبقين Allah ce wa muhaiminan alai gashi nan a cikin suratul hashr aya ta 23 Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus al muhaimin to wannan suna na al al-muhaimin kuma iya daga cikin sunayen Allah ina fata muna fahimta sannan akwai al'azim mai girma سورة الحجر آية 78 ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم كذا القرآن بجرمة أنبي ومن ذا الله صلى الله عليه وسلم sannan Allah ya kira shi alkarim wannan siffa ce ta Allah ko sannan kuma siffa ce ta alkur'ani Allah subhanahu wataala ya kira shi suratul waqi'a aya ta 77 ko da aya ta 78 innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun Allahu akbar sanan iya daga cikin siffofin alqur'ani mai girma akwai al-aziz akwai al-aziz mabuwai سورة فصلت آية 41 إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز suratul buruj aya ta 21 bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz kaga majid mai daraja wannan siffa ce ta alqur'ani sannan siffa ta Allah sannan inda ya ambace shi shine annur, nur shine wanda muka faɗa dazu suratul nisa aya ta 174 ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina kaga mun saukar muku da haske wanda yake mabayyani ashe kenan alkur'anin haske ne shi yasa duk wanda bai dauki alqur'anin a matsayin haske ba ya gama bata a nan Najeriya an samu wani kafiri wanda ya zo daga ƙasar turai ya zo yana ƙoƙarin liyan shural masihiyya don ya yada addinin kiristiyaniti a nan najeriya a nan najeriya yana cikin da'awarsa kokarin ya kira mutane zuwa ga kiristanci sai aka bujiro mai da alkur'ani sai ce alkur'ani kuma bari ku gani ko san cewa littafin ƙarya ne sai ya ɗauko ya ce a kawo mai fetir aka kawo fetir aljinzin sai zuba ma alkur'ani yayi yayi alkur'ani ya kama da wuta alkur'ani ya yi can washe gari aka ce ka gani a ce alkur'ani na gaskiya ne sai ce ƙarya ne sai ƙara cewa a kawo mai a kawo mai a fetur aka kawo fetur ya ƙara zuba ma alƙur'ani ya kunna wuta alƙur'ani bai ci ba aka ƙara ɗafo alƙur'ani ya ƙara kawo fetur ya ce fetur ɗin ba da kyau bane aka ƙara kawowa ya zuba alƙur'ani ya ƙi ci da wuta dukkan mustafa da ya ambaci wannan kisan a cikin alfu kissa kisosi guda dubu da ya ambata kisa ta 289 ƙarshe da ya ƙara ɗaukowa ya ce bari ya zuba wutan ya zuba kalafetir yana zubawa sai ƙur'ani bai kama ba sai shi ya kama da wuta wa gaya muku wa inna hula kitabun azihi ai mabuwayi ne littafin dole nan da ke shi mafiyaci ya ƙone alƙur'ani kuma yana nan a gefe bai ƙone ba wannan yake nuna cewa alƙur'ani ne wanda yake min indillahi daga wajen Allah shi sa Allah ce wani nuri ladhi anzalna da hasken nan da muka saukar ina fata muna fahimta shi alkur'ani haske ne hadisi ya tabbata cikin sunan na addarimi 3268 inna hadha alquran ma'jubatu allah fata'allamu min ma'jubatihi mastata'tum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan malamai sun ce wannan ruwaya da aka same ta daga Abdullah bin Mas'ud ruwaya ce mawquf wadan suka ce a ah, marfu amma as-sahih ruwaya ce mawqufa ta tsaya zuwa ga Abdullah bin Mas'ud cewa Allah ya ce wannan wannan alqur'ani ma'dubatullahi kamar abinci ne ma'ana abinci ne da yake ciyar da kwakwalanku da hankulanku fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum ku yi karatu a cikin wannan abincin ko ku koya mastata'tum gurgurdan yadda za ku iya ina mata mana fahimta sai a ƙarshe yake cewa inna hadha alquran habdullahi wannan littafin da kuke gani igiya ce ta Allah wa huwa nurul mubin haske ne wanda yake mabayyani kuma littafi ne la tanqabi ajaibuhu abubuwa na ban mamaki na alkur'ani baya karewa wala yaqlabu an rashin raddi wallahi yawaita karatun alkur'ani mai girma baya sanya alkur'ani ya tsufa yawaita karanta shi baya sanya alkur'ani ya tsufa shi sa imam shafi'i yake cewa wa tarjajuhu yazdadu fihi tajammula wa haythu fata yarta'u fi zulmati min al-qabbi yalqahu sanan mutahallila hunalika yahnihi maqilan wa wadawatan wa min ajlihi fi zirwati al-izz yujtala yunashidu fi irda'ihi li habibihi wa ajlil bihi su'lan ilayhi muwassala faya ayyuha al-qari bihi mutamassika mujillan lahu fi kulli halin mubajjila hani'an mari'an walidaka alayhima malabisu anwar min at-taj wal hula fama dhannukum bin najd 'inda jazaihi أولئك أهل الله وصفة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا Qur'ani ne wanda idan ana karanta shi kullum ƙara sabo yake zama sai alƙur'ani amma yanzu duk abin da aka sanya yau aka sanya gobe aka sanya jibi sai ka ce a sake mana wani dala mun gaji da wannan amma alkur'ani in za a sa a ƙara sanyawa kullum sai ka dinga jin kamar yanzu kake jin ayoyin فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا في الله تي والله بما تعملون kuke شي الله zai أبن كنت labari. Domin shi Allah subhanahu wa ta'ala ya san وتعالى ياسن wal والخواطر duk wata niyya da kake da ita a cikin zuciyarka wal khawatir da abin da yake fada maka a cikin zuciyarka to Allah yana gani kuma ya sani Allah ya gafarta mana to ga wani sabon zance sai Allah ce

Ubangiji ta'ala yake cewa yau mai ya jima'ukum liyaumin jami'i ranar da zai hada ku yawmul jami'i ranar haduwa Allah ce zalika yawmut taghabun wannan ita ce yawmut taghabun ban tashin alkiyama kenan wa man yu'min billahi duk wanda zai imani da Allah wa ya'mal salihan kuma yayi aiki na kwarai yukaffir anhu sayyi'atihi za a kankare mai zunubansa za a kankare mai kafircin da yayi a baya wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar za a shigar da shi gidan aljanna wanda korama suna gudana a gidan aljanna khalidina fiha abada kuma idan ya shiga zai dawoma har abada zalika huwa al-fawz al-azim wannan shine wanda yake rabu mai girma Allah ya sa muna daga ciki ubangiji ta'ala yake cewa yawma yajma'ukum li yawmil jam'i ranar da zai hada ku ranar haduwa nan malamai sun tattauna akan cewa Allah subhanahu wataala ya ce yawma yajma'ukum ranar da zai tattara ku yau jami' asalin yadda zancen yake al'amil shine kamar yadda Allah ya faɗa a ayar baya latunabba'unna a cikin za'amal ladina kafaru da muka yi dinnan ai mun karbi kalmar za'ama ko wanda kalmar za'ama kamar yadda na faɗa fi'lun ne ta'addi ila maf'ulain ina fatan muna fahimta wa jumlatu qablahu sadda masadda al-maf'ulain to kalman za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabbahunna to thumma latunabbahunna da kuma kalmar da aka faɗa a baya kalman wallahu bima ta'maluna khabir wanda muka karanta yanzu dinnan ina fatan muna fahimta to waɗannan kalmomin kamar Allah subhanahu wa ta'ala yana maganan alwa'id narkon azaba ne a cikin su shi ya sanya ka annahu qala kamar Allah yana cewa ku saurara ku ji kamar Allah subhanahu wata'ala yana yana cewa cewa aminu ku yi imani da shi wannan alkur'ani ku yi imani da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ku yi imani da alkur'ani akan cewa idan har ba ku yi imani ba Allah subhanahu wataala yu'aqibukum yawmal jam'i zai muku hukunci ranar taruwa idan an haɗu ina fata mana fahimta idan har ba a yi imani ba to ranar da za a tattara ku ashe kenan wannan aya tana ƙara tabbatar da tashin alkiyama yawmal jam'i ranar da za a tattara kowa wannan hadisi ya tabbata akai hadisin yana cikin sahih bukhari 6565 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka hadisin yana cikin sahih muslim 193 hadithin anas ibn malik radiyallahu anhu yake cewa yajma'u Allahu an-nasa yawm al-qiyamah Allah zai tattara mutane ran tashin al-qiyama kowa da kowa za a tattara shi ran tashin al-qiyama kaga wannan shine yawmul jami' ayan ba kuma ta bacci suratul waqi'a aya ta 49 da aya ta 50 Allah subhanahu wa ta'ala yace la majmu'una ila miqati yawmin ma'dum za a tattara ku la majmu'una ila miqati zuwa ga wani miqati inda za a tsayar da kowa da kowa yaumin ma'alum rana sananniya ita ce tashin alkiyama kowa da kowa yana wannan Yau bigire yauma yajma'ukum li yaumin jam'i waɗansu kuma daga cikin malamai kamar wato nasr da shi da abu ishaq da al-jahdari da yaqub suke cewa yau mai yauma yajma'ukum na sai yau mai yauma yajma'akum ko yau mai yaji ma'akum da sukun akan ainihin ba yau mai yaji ma'ukum ba mun fahimta yau mai yaji ma'ukum ne yau mil jam'i ranar da Allah zai haɗa ku ranar taruwa gaba ɗaya kowa da kowa yana haɗa a gaban Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce zalika yawmut tagabun wannan ita ce ranar gabanu ranar naqasu domin al-gabanu malamai suka ce abinda ake nufi shine an-naqasu a yaren larabci amma da yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan cewa abinda ake nufi da tagabun sigatun sigatun tafa'ul ne ma'ana za a samu rinjaye tsakanin yan aljanna da yan wuta to zalika yawmut tagabun wanda suka yi aikin alheri sai su tafi ina aljanna waɗanda suka yi aikin mummuna sai su tafi ina sai su tafi wuta shine yawmut tagabun ina fata mana fahimta da yawa daga cikin malaman tafsiri akan haka suka tafi sun tafi ala haƙiƙatihi akan haƙiƙanin kalmar yadda ta zo amma ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tanwir yake cewa a'a wannan musta'malatun kalma ce ake amfani da ita ala wajhil khusran akan matsayin hasara ala wajhil majazil mursal an dauke ta a matsayin an ar ce a ilimi na balaga amma abin da ake nufi shine al-khusran zalika yawmut taghabun wannan ita ce ranar asara wanda bai yi aikin alheri ba zai yi asara wannan ya je da fadin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratu zumar aya ta 16 aya ta 15 ko قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة دومشي ابن عاشور هيك تيوا اللام هنا لام الجنس kamar yadda Allah ce kul innal khasirina al khasirina waɗannan da suke hasara alladhina khasiru waɗanda suke hasara ashe kenan wannan lamul jinsi ta shiga cikin dukkan kalmar wanda ya asara ma'ana shine zalika yawmut taghabun da yawa daga cikin malaman tafsiri sun ce menene zalika yawmut taghabun wani ita ce ranar ranar ranar wato da za a yi za a yi gaban ranar da su 'yan aljanna za su tafi aljanna 'yan wutar tafi wuta wannan ya yi je da fadin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin uh, uh, suratu shura aya ta bakwai wa kazalika auhayna ilayka qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir kaga wannan yana nuna cewa yawmul jam'i ina ne ranar haduwa ita ce ranar tashin alkiyama sai Allah ke fariqun fil jannati wani gefen suna gidan aljanna wa fariqun fis sa'ir wani gefen kuma suna wutar jahannama ita wutar sa'ira Allah ya kare mu ashe wannan yake nuna cewa kenan ita ranar tashin alkiyama yawmul jam'in nan da yawa daga cikin malaman tafsiri sun yi sabani me ce yawmul jam'i waɗansu daga cikin malam tafsir suka ce yawmul jam'i ne ranar da ya ji al-awwalina na akhirina na minal insi wal jinni ranar da Allah zai tattara mutanen farko da na karshe da aljanu da mutane kaga wannan ma'ana ta yi daidai za zalika eh, yawmul jam'i ranar ranar taruwa ranar da za a tara kowa da kowa kakannin kakanninmu da suka tafi ba mu taba ganin ba za a gan a filin alkiyama aljani ba ka taɓa sa ba zaka gan shi watakila aljanin ma wanda yake kusa da kai ya kasance watakila wanda dama kullum shi ne yake kai yake addaba ka kullum ka dinga jin motsin ana tafa kwanuka ashe matsayaci shi ne to duk ɗan adam za a tattara kowa da aljanu da kowa da kowa da dabbobi waɗansu daga cikin malamin tafsiri suka ce a yawmul jami'i ranar taruwa suka ce a abin da ake nufi shine yau mai ya jimo Allahun nabi yau ummatahu ranar da Allah zai hada dukkan wani annabi da shi da al'ummarsa mun fahimta waɗansu suka ce a'a abin da ake nufi shine yawmul jami'i ranar da Allah zai hada azzalimi da almazlum wanda aka zalunta da wanda da wanda ya zalunci duka ga kaga wanda ya zalunce ka ya kwace maka gonarka to ga kaga shi a gaban Allah ya kwace maka kudinka ya hana ka kudin haya wani ayi yi da shi ya biya kudin haya musamman a nan abuja a tabala yi da shi to za ka biya a can za ku haɗu ga ka gashi duk exchange ɗinka da kake yi to za ku haɗu a can waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a abin da ake nufi shine yawon jam'i ranar da Allah zai hada abdun wa amaluhu dukkan wani bawa wa amaluhu da aikinsa mun fahimta waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a ranar da Allah zai hada sawabu a a'mali ahli ta'a ladan waɗanda suka yi aiki na alheri aikin da'a wa iqabu ahli ma'asi da hukuncin da Allah ya tanada zai wa waɗanda suka saba mai A kenan duk in ka haɗa maganganun gaba ɗaya, duka kusan sun shiga magana guda ɗaya. yawmul jami ranar da Allah zai hada kowa da kowa idan ka ɗauki maganganun gaba ɗaya kuma dukkan maganganun sun ɗauki ma'ana kowa da kowa to Allah zai hada shi da bawa da aikinsa kowane bawa kenan ake nufi a nan wajen kowa da kowa Allah zai haɗa mu a filin alkiyama to ina maganan kuma maganan wani tashin hankali zalika yawmut tagabun sai Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan amma anan kamar da Allah yake zalika yawmut tagabun da yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan cewa abin da ya sanya aka kira ta yawmut tagabun dalili shine 'yan aljanna zai zama kamar an yi musaya tsakaninsu da 'yan wuta alaɓariƙil mubadala su 'yan ahalin janna ya akudunan janna 'yan wuta kuma ya akudunan nar za su ƙarfi wuta alaɓariƙil mubadala kamar an yi wato musanya wannan ya ƙarfi nashi wannan ya ƙarfi nashi li'ajili mubadalatihim alkhair wa shar kamar an musanya tsakanin alheri da shari wannan ya dauki nasa wannan ya dauki nasa kaga wannan yayi daidai da waccan aya fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir kowa da kowa zai daura bansa sai Allah ya ce wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah wa ya'mal salihan kuma ya aiki na kwarai yukaffir anhu sayyi'ati Allah zai kankare mai zanubansa wanda ya yi imani cikin ahlul kitab nan malamai suka ce wa man yu'min billahi ay wa man yu'min min al-mushrikina wanda ya yi imani cikin waɗannan mushrikan da ake magana da su wa ya'mal salihan kuma ya aiki na kwarai yukaffir anhu sayyi'ati Allah zai kankare mai zanubansa in har ya yi imani din kuma ya aiki na ƙwarai daga cikin sharadin samun aljanna shine imani na ɗaya sharadi na biyu shi ne al'amadu salih shi sa idan kana duba alqur'ani mai girma gurare da dama Allah subhanahu ta'ala yana cewa ne Allah yana magana akan al'amalu salih innal ladina amanu wa amilu salihati fi imani fi aiki na kwarai سورة النحل آية 97 من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة Suratu فاطر aya ta goma ilaihi ya yas'adul kalimu tsayibu wal amalu salihu yarfa'u duk wani aiki na kwarai zuwa ga Allah ake kai shi to idan baka yi aiki na kwarai ba ka shiga cikin damuwa ayar da take baya wallahu bi mata bima ta'maluna khabir za ta tabbata a kanka. wallahu bi mata bima ta'maluna khabir saboda baka yi aikin da za zaka yi na imani ba bi mata bima ta'maluna khabir ya zo da dama cikin alqur'ani mai girma akwai a cikin suratul baqara aya ta 234-271 haka nan akwai a cikin suratul ali imran 180 suratul hadid aya 10 haka nan a cikin suratul mujadala aya 3 da aya ta 11 khabir Allah mai bada labari ne akan abin da kuke aikatawa in tubdu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tukhfuha lil fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir wannan ita ce aya ta 271 to Allah mabakin sarki yake cewa akan ku yi imani da Allah kuma ku yi aiki na kwarai yin aiki na kwarai ya shafi mutum kaga wani abu a hanya da zai cutar da mutane ka dauke wannan ma imani ne da Allah hadisi na 553 cikin sai muslim manzon Allah ya ce hubibat alayya a'mal ummati an bujiro min da ayyukan al'ummata fara'aitu hasanaha wa sayyi'aha sai naga mai kyau da mummuna daga cikin kyawawa da manzon Allah ya gani al'aza tumatu an ala kazan ta ka gani ka dauki akan hanya hadisi ya tabbata cikin sai bukhari 652 hadisin abu huraira bainama rajulun yamshi wani mutum ne yana cikin tafiya fa wajada ghusna shaukin sai ga wani reshe na bishiya fa akharahu an tariq sai dauke akan hanya fa shakara Allah fa ghafara lahu sai Allah ya gode mai kuma Allah ya gafarta mai a cikin kada ka raina komi kankancin abu ka ce kai ba za ka yi ba komi kankantan abu ka yi kokari ka samu soyayyar Allah a cikin zuciyarka Ibrahim bin Adham a cikin Sirrus Salafus Salih shafi na 477 yake cewa man arada raha falyukrijil khalqa min kalbi hatta ya yastariha in har kana son ka huta ka cire mutane halittu a cikin zuciyarka har ka huta ka sanya Allah kawai a cikin zuciyarka idan ka sanya Allah zaka dinga yin aiki na kwarai hadisi ya tabbata cikin sahih muslim 956 wata mata ce imra'atun sauda mata ce fa baka take yin shara a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatufiyat sai ta mutu da ta mutu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yazo yace ina matan nan sai aka ce ta rasu sai manzo Allah ce dulluni ala qabriha nuna mun kabarinta saboda aikin da take manzon Allah sai da yazo ya mata salatul ghaib ya mata sallah akan kabarinta kaga bai zama salatul ghaib ba domin a kabarin haka manzon Allah yazo ya mata ya mata sallah saboda aikin da take imra'atun sauda mata baka ashe kenan kaga babu wani iya yi da za a mana ashe baka ke tuntuni dama muna nan ai eh, kwarai kuwa muna nan tun a lokacin annabi muna nan wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah wa ya'mal salihan kuma ya aiki na kwarai yin imani da Allah ka yadda Allah zai iya yin komai kai da Allah zai iya yin komai wani mutum ne yana da mata sai matar shi ta ce ka bani kuɗi zan je zan je gidan biki sai buɗan bakinsa sai yake cewa ban da shi sai ta ce na ga fa kana da kuɗi ba sai yake ce mata a ah, ina da shi din mana dan Allah ka bani sai ya ce ba zan baki ba na gafa kana da kudin sai sai ya ce eh ina da shi Allah ya baka kudin nan sai ya ce a ah, Allah ya bani ke ma ki ce Allah ya baki mun shikenan sai ta ce in je unguwan sai ya ce eh ki je sai ta fita ta tafi tana zuwa tana cikin tafiya kawai sai mota su ta lalace da mota ta lalace sai suka kasance a cikin dokar daji daga ita sai ɗanta tana cikin haka kawai sai ta ji gumji irin na zaki ta rasa inda za ta sanya kanta da ta rasa inda za ta sanya kanta sai ta ruga ta gudu ta ɓuya a bayan wata bishiya tana ɓuya a bayan bishiya tana cikin tsoro kawai daga kai da za ta yi sai ta hangi barayi sun saci kudade da waye da gwalagwale suna ta irgawa to danta da yake bayanta sai ɗanta ya sauko da ɗayanka saboda tsoro ba ta san ma ya kunce a bayanta ya sauka ba saboda tsoro tana rungume da wannan bishiya ɗan nata shi kuma ya dinga tafiya yana ta tafiya ya zo ya samu shugaban barayin suna zuna, suna irga kuɗi ko sai ya dafa kafaɗarsa sai ce baba haba kafa mai na ban baki ba sai kowa ya ware suka ware suka bar kuɗi mata tana juyawa sai ta ga ɗanta kawai yana juyi a cikin kuɗaɗe da bulabalai ko sai ta zo ta tattara ta tattara ta iba ta cika da katawa kuma ikon Allah tana zuwa ana ta da mota sai mota ta tashi ko sai ta yi reverse ta dawo gida tana dawowa gida mutum sai ga kuɗin da ya fi nasa kuɗi ya ninka nasa sai hankalin sai tashi ina kika samu wannan sai ta ce Allah da kace in je ya bani shi ya bani kaga wannan imani da Allah ne mutum ya ce maka ka je ka gani ka ce eh to zan gani din makawo aka ce ka je ka gani ya ce to dama ni abin da nake nema ke nayi wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayi'atihi wannan shine sharadin za a kankare mai zunubansa Allah ya ce wa yudkhilhu jannatin sanan za a shiga da shi gidan aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda korama suna gudana a gidan aljanna jannatin tajri min tahtiha al-anhar aljanna wanda korama tana gudana jannatin ta min tahtiha al daidai nan wajen tahtiha al ya zo guri 13 cikin alqur'ani mai girma khalidina fiha shi ma 13 abada guri bakwai khalidina fiha abada wanda aka karasa da abada shi kuma guri bakwai ina fata mana fahimta akwai a cikin suratul tauba aya ta suratul an'am suratul uh, ma'ida aya ta 119 ina fata mana fahimta suratul nisa'i aya ta 57 aya ta 100 bayan aya da aya ta akwai a cikin suratul bayyina to suratul bayyina shine na karshe to da kuma na kafa جزاء sama kuma kuma suratul nisa aya ta 57 a ah. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ba mu na cikin suratul tauba aya ta 100 والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ina fata muna fahimta to wannan shine jannatin tajri min tahti al-anhar wanda zo cikin alkur'ani mai girma guda bakwai bayan wadancan abin da na faɗa daidai Allah madaukin sarki ya sanya a mizani abin da nake sura ubangiji ta Allah ya gafarta mun hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh